بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1424 hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa daga garin Makka zuwa Madina wanda ke da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha bakwai kuma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da goma sha shida yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da goma sha bakwai haka ne? ان ubangiji ta kalla ke cewa wa zaru zahiral أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم إثم سيجزون بما كانوا يقترفون لما تاشي آية تريد ثلاثين ديدي Ubangiji ta yana cewa wazaru zahirar ismi wa baɗina. ku bar zahiri wato laifi na zahiri da kuma laifi wanda yake na baɗi. A gyara wannan ululun nan. Innan da zina ya fi lallai tabbas waɗanda suke aikata laifi sai yi zauna bi makanu ya fatarifun za a saka musu da abin da suka kasance suna ta wato suna aikatawa na laifi ubangiji ta Allah yana kiran mu da mu bar laifi na zahiri da na ne. karami da babba kowanne ka dale shi na zahiri wanda mutane suke gani na batini wanda kake yi a boye ai Allah yana ganin ka inna Allah kana alaikum rahima. ubangiji ta'ala yana ganin ka ko da kayi a boye ittaqillah haythu ma kunta duk inda kake ka zama mai tsoron Allah ka ji tsoron manya manyan bufuka domin za su halakar da kai su kai ka wutar jahannama ka ji tsoron kanana kananan laifuffuka saboda idan sun su sun ma suna zama manya abdullahi bin abbas yana cewa la tsira ta ma babu karamin laifi ne za ka ci gaba da yi shi ma ya zama ya zama babba alli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuka wasna'aka mashin fawqa zahri shauki ya zaru mayra kabar laifuffuka kabar zunubai manya da kanana duka kai kafa kafa a rayuwanka ka zama mai tafiya a kan hanya mai kaya kana fakarkata ka kaya to haka za ka dinga yi a rayuwarka kana kafa kafa karkata wa Allah subhanahu wa ta'ala wai daga cikin magabata sai masa menene tsoron Allah yace ka taba bin hanya mai kaya yace yi in in kana tafiya za ka yi sai ina tafiya ina dubawa idan na kaya sai ke ta ita ko kuma in ka ce mata yace to haka za ka yi a rakaciwar ka inda ka ga sakon Allah ka ke tare shi ko ka kauce masa amma ka ka ka tashi abun da ka fatar wannan abu Allah ya halatta shi ka yi shi in ya haramta shi ka Allah ya yarda da shi kafin ka yi kuma Allah ya yarda kada ka yi wannan abu shi subhanahu wa ta'ala suratul a'raf law inna harrama rabbi al-farma min hawa man والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لن ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Ka مسلم يا رسول الله Sallallahu alaihi wa sallam? ubangiji ala ya haramta alfasha na zahiri da na batini ko wanda za a yi sarari ko wanda za a yi abokai dukkan sabon Allah haramun ne ba wanda Allah bai haramta ba ya haramta zalunci ya haramta a masa shirka ya haramta a yi karya a dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma dukkan wanda ya yi wannan ya sani akwai mummunan sakamakon da ke jiransa kamar yadda ubangiji ta halaye innal ladina sai al zauna sayujzauna bima kanu yaktubun masu aikata laifuka da a saka musu ranar alkiyama da abin da suke aikatawa na munanan laifuka sawa'un ka yi a zahiri ne ko ka yi a boye idan ka je alkiyama ubangiji ta ala zai kafa maka da wannan laifin kuma maka hukunci wato ni a kansa So da ka tsoron Allah dai shine ka guji wa Allah ala laifi ko ne ilimi ka san da wanne ne Allah zai fushi da kai ba shi da laifin da kake ganin kaman karami ce mai kai wa asala shi yayi kushi da kai ka daga nan ka kuma matsala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da bayan zuwa su tsaftace kansu kuma masu tsafta su ne sai su sabon masa in ba haka ba kuma mummunan jiya ma alkiyama talaka alaki ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ubangiji ta zace wala kudu kada ku ci min malam yusuf, yustarizmullahi alai daga abun da aka yanka ba ambaci sunan Allah ba aka je aka ambaci sunan wani gunki ko wani abu kar ku ci wannan naman wa hu da fiskun wannan fasikanci ne da fita ne daga da'ar Allah wata alamu mushi ne don ambaci sunan gunki ko wani abu aka yanka ba Allah ba to kar ka ci wannan inda shayatina hakika shi da su ne kangarani la yuhu ila awliyaihim suna yi wa waliyan su wahayi wato suna yi musu waswasi ciwo ji dukkan domin su dinga jayayya da ko alama addini sai su dinga musu wahayin karya ka ce kaza ka ce kaza dan su zo suna jayayya da wa'inda suke riko Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ata'tumuhu idan in har kuka yi masu kuka yi musu biyayya kun da mushriku lalle kun zama mushriku aikin in kun karwa shida za su ku zuwa ga wato ainihin shirka ubangiji subhanahu wataala yana cewa kan mu ji abin da aka yanka aka ambaci sunan wani abu daban ba sunan Allah ba hadisi ya tabbata a wajen Abi daud ya hukuntawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa na kudu min ma na wala na kudu min ma katal Allah yanzu kana cewa abin da mu muka kashe ci abin da Allah ya kashe ba za mu ci ba Wata wai ka yanka kai ka kashe da kanka amma yi kuta kansa kuma Allah ne kashe wai su ba su gane wannan ba sai za na yi in ka kashe za ka ci amma in Allah ne kashe ba za ka ci ba kai su ba za su fi da da wannan ba Abdullahi bin Allah ta Allah ya saukar da wannan ayan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abun da ba ambaci Allah aka yanka ba ma'ana abun da aka ambaci gunki ko ne abu daban aka yanka Abdullahi bin Abbas yace mushrikai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ma zabaha Allah fala ta'budu wa ma zabahtum antum akaltum abin da Allah ya yanka ba kwa ci amma abin da kuka yanka da kanku kuma kuwa da kanku kuma kuna ci kaga magana duk ɗaya ne kenan wancan magana yahudu su ta ta abin da Allah ya kashe ba za a ci ba sai abin da ku ka kashe za a ci suka suka ce to ba za a ci yankan Allah ba amma sai a ci yankan mutum in kai ka yanka yankan mutum za a ci in kuma mutuwa wai yankan Allah ne kuma ba za a ci ba shi shine Allah ya saukar da wannan ayan Ka ka yi imuwa ce abin da ya mutu da kansa ai ba a yanka ba Allah ma bai yanka ba aiki Allah ya kashe shi ne ya dauke ransa ne kuma in kai ka yanka ma ai ba ba kai ne ka kashe shi ba Allah ne ya kashe shi kai dai ka yanka ne kawai kai sababin barin sa duniya kuma abin da shi ya shari'a ta haramta cin mushe saboda jinin da ke jikinsa idan bai fita ba yana komawa cikin naman naman zai zama kabi wato da cutarwa amma in aka yanka wuyan jikin ya zuba gaba daya to ya zama tsaftace abin da yasa kuma za a ci abin da aka ambaci gunki aka yanka ba saboda yanka ibada ne idan an ambaci gunki aka yanka kenan an yi wa gunki ibada da wannan yankan saboda haka ya zama mushi saboda haka ya zama da gunki kenan Allah ta'ala ba a masa shi kul in salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin saboda haka da da sallana da yankana da abin da nake a rayuwata da ba mutuwa na dunna Allah ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya lissafa yanka daga cikin ibada Sai idan ba Allah ka ambata ba ka ambaci wani abu daban to wancan ka bautawa da yankan da kai saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta a ci wannan ya zama wato ainihin mushe kenan to sai mu dawo kan matsalar kuma yin bismillah wanda mun dan tabo ta shekaran ce ne ko jiya na manta shin yin bismillah wajibi ne ko ba wajibi bane ga musulmi idan ya zo yanka dabba akwai maganganu guda uku magana ta farko wasu malamai suka ce wajibi ne ga yin bismillah shine mazhaban zahiriya cewa shar'i ne idan ka baka yanka dabba baka bismillah ba ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci dabba ba saboda zahirin wannan ayan wala ta'kulu mitin malam yuka yi sumullahi a dai kar ku ci abin da a yi bisimilla ba lokacin da aka aka yanka sannan da hadisin bukhari da muslim wanda yake cewa ma an harar damu wa ma an harar damu wa zukira sumullahi a dai fakulu duk abin da ya zubda jini aka ambaci sunan Allah lokacin yankan sa ci suka ce to mafhumin mafhumul mukhalafa na hadisin ya nuna cewa idan ba ambaci sunan Allah ba ba za a ci ba da wannan ne wasu malamai idan mutum ya bar bismillah a yanka dabba ko da gangan ko da mantuwa ba za a ci wannan dabba ba saboda wa'annan dalilai guda biyu wasu malamin kuma suka taya a babban bayan tsakanin gangan da mantuwa idan da gangan ne ka bar bismillah suka ci ba ba in kuma da mantuwa ne su za a ci saboda ai suka ce akwai hadisi inna la wa'an ummati arba nisyanu wa ma tasrifu alayhi wajen ganganci sun kafa dalili da wa'incan dalilai na wa'incan mutanen da suka ce da sai an yi bismillah to amma kuma in mantuwa kai kuma suka ce Allah ta'ala manzo sun ce Allah ya dauke wa al'umma ta mantuwa da da kuskure da abin da aka ce da ta mata sai suka kafa dalili da wannan hadisi to wannan hadisin aiki yana magana ne akan laifi da abin da kamanta ko kai kuskure ka yi wani laifi da kamanta kai kuma kuskure ko kai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke maka laifin amma idan wani abu ne ba da sai kamanta ba kai ba sai ka zo da shi zama ba kai sallah ba dole ka karama ta azza sai kamanta ka kai raka ba ka wata ido kabi bai zo in yayi zo sai ka canja sallah kamanta ba kai fadiya ba ba za ta dauke maka ba to da haka wannan raka'an ba ta yi ba dole sai ka kawo wata raka'a din to kaga kenan idan abu na wajibi ne aka ce ka manta shi to sai karama shi amma yin abu na sabon Allah ne kaman ta kai sai a ce ka wannan an yafe maka an dauke maka ka wato ainihin wannan sun kafa wannan hadisi amma cikin kafa da shi akwai nazar ma'ana akwai abun tunani domin wannan mali ina magana abun da ya shafi wato laifuka ba abun da ya shafi abubuwan da ya zama wajibi wajibi ka yi shi ba ba wajibi ka ka shi ko da mantuwa ne sai ka rama shi ko da mantuwa ka manta cewa yau ramadan ne sai ta cin abinci amma ka manta azumi kake yi sai ka ci abinci sai ka tafi ka biya ba amma kai baka san ma ramadan ya kama ba kana ta harkokin ta kawai ba wanda kaga ba ka manta kana azumi ba ka manta ma cewa ba ramadan ba ne ka bar azumi ke na tabbata ba da mantuwa ba wai ka ci da mantuwa to sai ka biya haka nan sana har ba sun ka tina ma a sai kai azhar ba sai wace bismillah haka ka rama ta da wajibi magana ta uku shine yin bismillah mustahabbi ne ba wajibi bane idan ka bar bismillah ko da gangan ko da mantuwa za a ci yankanka babu matsala wannan kaulin shi muka tarin dayar shine mazhaban shafi'iyya da riwaya daga imam malik kuma riwaya daga imam ahmad cewa bismillah ba wajibi ba ne an so ne a wajen yanka a yi bismillah idan ka batta ko da gangan ma za a ci ballantana da mantuwa shine ne su hadisin bukhari hadisin aisha radiyallahu anha ce wasu mutane sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye suka ce akwai mutane da suke zuwa mana da nama mu ba mu sani ba sun ambaci Allah sun yi bismillah suka yanka ko ba su ba ba mu sani ba amma dai mutane sababbin musulunta ne manzala sama ya ce san mu an wa kudu ku yi bisimillan ko kuci nama ne ba ka kawo kaga riga an yanka yanzu wannan bisimillan kan na menene nama ne to wannan hadisin hadisi da bukhari ya rawaito yana nuna cewa yin bismillah ba wajibi bane don inda ba inda wajibi ne ta ce a ah, to kar ku ci domin ya zama shubha kenan ya ce kar ku ci da ya ribuka ila ma la ya ribuka to amma tun da aka ce su ci ya su da bismillah ba wajibi ba ne to sai kuma ya rage menene amsar wacce ayan wannan ayan da muka karanta yanzu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la kar ku ci abunda aka ambaci ba ambaci sunan Allah akan sa ba fasikanci ne amsar shi ne ana maganan yankan jahiliya ne kar ku ci abunda ba ambaci sunan Allah ba aka ambaci sunan gunki ko Jesus ko wani abu daban amma an yi shiru ba a ci komai ba za a ci saboda ubangiji ta ala ya ce wa innahu la fiskun fasikanci ne idan ka koma kuma a can wato ainihin wata wata aya a cikin suratul a cikin wannan sura din daidai idan Allah ta ala ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiqan uhilla li ghayri Allah Allah ta'ala ce abubuwan da aka haramta shi ne an haramta cin mushe an haramta shan jini an haramta cin naman alade domin ka san sai ce aukwa an haramta kuma idan kan fashe wani tsaye da biyu wani kasuwa aka ambaci wani yau da ba Allah ka yi. Duk da fiskan ta nan Allah ta'ala bayyana shi a nasar ayan shi ne wani ambaci wani butunci aka yanka kuma aka kare kenan ambaci ba na aka yanka shi ne amma da kuma yi da ba a ci amma yi bisimillan kuma shi a so wannan mutum kamar yadda ta alfilla haka a so a kowace da ya ta alfilla ba idan ya sa in ya yi ka za a ci sai Allah ta halace wa inna shafina la yuqri yi sai wato abokanin daga cikin mutane zai wujaji su kundin su da ya ta tsakwa al'amuran addini wato suna yi wa jama'a kasuwa ko shi dai ka tsaka nan to ka ko masu bautawa shaytanu sai su saka ka musu za ka ba da afatai za ka ba da kala kala to saboda haka su suke ba su so ta shi idan ana kana tattara ku ce kan kaza ba ka nan da aka zo a kan kamfanin ce mushe mushe a kuma ne to suka ce ah, halal ne su kai shi ɗan kila sana wajen ita ta ne eh, a kusurin kan tula ta kuluna min maka tara Allah abin da kuka ce ba za ku in Allah ya yanka ba za ku ci ba amma yan ku kuma za ku bi ka idan ne musu wannan wannan shine wannan shi ne ba ba ne. Allah ta'ala shine ya kana an yanka kafin a cikin kai idan ba ka haramun ne a ci kuma ko kai kai yanka ne kashe ba kai kashe ba Allah bai cire ran ba sai dai tabbanta ta ta kama ta wani mutum Abdullahi bin Abbas yace masa ya ibn Abbas za a? kama abu istihaq annahu uhi ya ya billahi dan aba abu kayan muhtar tawan annabta ya riba an masa wahayi jiya da dare Abdullah bin Abba ya ce sadaka yayi gaskiya wannan mutumin sai hankalin sai tashi sai dai kawai wahayi ala biyu ne akwai wahayi akwai wahayi wahayi da aka masa a wahayin shaidanu to sai karanta wannan ayoyin da ina da yuhu na ila auli auliya'ihim liwtani kangararu suna yin wahayi wa abokanin su sai don yi yasa za a ga mutum yana kan barna amma ka je na barin hujjoji na hankali ya yi tabari ya yi barin hujjoji shedan ne yake masa wahayin su amma hujjojin rusa su ne ba yau in ka kawo hujjojin shari'a kawai shi ke sai ya rusa wa'annan hujjojin ka ba daya a wanda bai san shi ya wani abu ne bashi in ka ji yanzu shi bayani yake bayani kawai ma suka shi ne zai ba shi da ya san ina masa wahayi ina ta lace idan ku zuwa ga za ku sai mu shi baka idan kuka gabata amince ku akan al'amarin Allah ga abin da ga abin ta ce na nasu ne da su shanu na Allah ta'ala malaman nasa waliyan su a kan cikin abubuwan bauta ba Allah dawa to a cikin hatima ai shi ya musulun da gani sai ce lana na abuduhum ita ya rasa babu kamar shi ya rasa an zo ana musu da shi ne bautan wato ba ba ma bauta malamin sai manzo sai Allah ta muku haramun ku yadda ta halawa ne eh wannan kan ana yi ba sa haramta muku halal ba ta ku haramun kai da halali ba ta haramun ku halal kai da haramun ne su ke mun yadda da wannan sa sai ki ke fatilka ibadatu ta wannan ibadatu in mutum ya hafta maka halal kai da halali ko ya halaka maka haramun kai da haramun ne ya yi? ka zama abun nan kenan ka ka zama ka bauta masa kenan saboda halal da haram Allah ne yake yin shi yake halatawa shi yake haramtawa to idan ka kawo idan ka bi na wani sabani na Allah aikin da aka zuciyanka to kai rita amma da mutum ke zo ya aika abin da Allah ya haramta za ta yi ba abin da Allah ya haramta ka aika shi to kana nan a musulmi amma ka saba wa Allah ta tsara amma in kace halal ne ka aika shi kuma to kai riko da ba ka aika ba wanda ita da to idan ka halatta maka da haramta maka Allah ba za ta kai shi abu kun bautan kasa ko shi da kuma talaka nan yadda idan kuma suka yi musu biyayya a wajen harkawa to lalle sun kuma kasance ba a yi mushrikai sai Allah ta'ala ya yi فأخلاه وجعلناه رجيا في الناس كمن مثله في الظلمات كمن في الظلمات ليس بخارج منها ذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكان ميتا yanzu wanda ya kafirce mace ta zama ne kafirce dan duk kafiri mace ce ne a haina ku muka raya shi da haƙi na shiri ya zama musulmi ya rayu a ga ta shi mara ne shi da tafi wannan haske na nasi a cikin mutane mazza zai kamar masluhu da misalin da yake cin tuhu sai kama inda yake ke tafiya ba wata kafuri sai sabi kuma ba zai fita da wani mana da kuda yana in imani ne kafuri kuma mace ce yana cikin tafiya za su zama daidai ba kazalika zuyina na masu ma kana amal dan shi ta lafiya haka nan aka kawo ta kawo kafirai inda suka kasance na aiki kawo ana kafofi da sabon Allah dan sai cewa dan ubangiji ta ala ina nuna mana matsayin musulmi cewa ra'ayi ke kuma mai haske ne irin haɗe na imani saboda haka ni. Tubu a tare shi yana tafiya akan hanya wanda shi ko ka mutsi da shi da zai a daya ko kasan buhari sunan kuma ba ma da na kuma da mutu ne da amfani a wajen Allah subhanahu wa kuma ya tsaya a cikin duhu babu haske zai zama daidai da wanda Allah ta'ala ba wa hasken imani ya raya zuciyarsa da imani ba za su zama wato yi ne daidai ba saboda Allah ya baka hasken da imani ka dinga daga da shi hanya za ka gane gaskiya wannan abu ya Na wa kamar kana daki har ko ta don ka san da

ga imani ga ita na ba ta tun kawo ko amma ba imani ba kaga sun mubu ko kuma sun ne ba ba da wai a cikin wala hatta hatta zai kai abubuwa da ka fada ila ya kuma ka maka dauka to da kan fara malamai ka samu wayewa da hadisi ya rubuta shi na sa hadisi in hadisi زقم الله الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة قطع من سوء فمن أصابه من ذلك النور فأضاء فلا الله تعالى يحدد في هل في الدنيا duhu aka sa halitta sama daga bayan Allah ta halitta shi haske aka halitta wannan hasken ya rahi wannan hasken ya kuskure mabata so da ina za ka ji ana da kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan kan imani ne haske wanda na shirya in ka samu hasken ba والذين آمنوا الذين كفروا يأتهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم يخلدون على الله شيء من الأمر موجي شيء من شيء من عن الأمر إننا تسوق تقدم في تبرده

da hanyar nan da za su ji su yi imani su ko da su su karɓi su yi zuwa su yi ba Sai inda ba za su gane shirya ba Allah ya kace na sune kamar da abu da duk wanda bai fita daga cikin duhun kafin zai ga wata ko babu kanar cikin sa a cikin suratul mutaffifin bali ta zati afa man yamshi musibba da sahihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim ko ala al mustaqim Allah ta'ala ya ce yanzu wanda yake tafiya fiskansa kafafuwansa na sama fiskansa na kasa yana tafiya a haka yanzu shi yafi zama akan shi tafiya ko kuma wanda yake tafiya a kan daidai shi bikin sun kuyar da kansa ba yana tafiya kan ta ba a gidi ba ya tafi da ne ya fi zama a kan shiya ko shaka babu da tafiya wato misali a kan mutum ya kan hanya mutane guda biyu shi dai yana tafiya kan ina yana hangwa sai kuma ya kibar da haka Ina tafiya da wane ne zai waye ne zai waye ne zai kaucewa abu waye ne zai mai na wanda ya daga sai yana tafiya a tsarsu hanya shi idan ya ga dutse zai kauce in ya ga kauce in ya ga mota zai kauce in ya ga wani wata bishiya zai kauce mata wasu ne sun kwaita da kansa yana tafiya ba ka ce kankara zai je karo da mota ko bishiya ko duka shi ne misalin kafuri kullum a cikin aiki da aiki ma abu ne yana nan akan wato ainihin shirya haka nan kawata wa kafure ayyukansu kawata musu abin da suka na aikatawa suke ganin su mai kyau wato daga cikin hukuman da Allah ta'ala ya yi mutum shine ka zama kana sabawa Allah kuma ni kake daidai kake kuma kai ka fata sunan suna gani a cikin suke sabon Allah da suke suna gani kan daidai suke wanda ta ce wata ce zaka tuba wannan zaka tuba to mai da yake ina ya san laifi yake ya san Allah zai kama shi da laifinsa Ya fitan mata masa a kan wanda shi gani yake ma kuskure yanci ne kawai tana da yanci kan shi kawai ta dai ne kawai haramun amma ya ce ne ke wani wannan riba ta ga ba ran da su ba saboda ka wanda ya san abun da yake na sabon mummunan da an fi san mata kuma da tsohuwa wanda kuma sabon Allah ya amma gani yake ne to wannan ba ta kama da shirya kuma misalin da kama da bidiya ne bidiya sabon Allah ya kuma manzara bidiya tun balala ko balala ko bi iya bane ko ci ka da zaka kai ka sai wani kuma gashi yana biya kuma na lada yake nema ibiya nasa yana ganin ma ita ce hanyar tafiya Allah kawai don Allah yaushe zai tuba amma wanda yake bidiya ya san cewa bidiya yake yi in ka zo ka ce kowa ne ka ji tsoron Allah sallama ya ce bidiya wata ne kuma bidiya ko sadaka ka ji tsoron Allah ke kuma sai tsore bari amma da yi kuma yana gani lada ake ta samu in ka ce ka ka ji tsoro Allah ta ji ka za ka kace shi ba kija yake ba shi da ma ce kamar wannan ka a dan shi yasa ya zo a asar ina ta ji na Abdullahi bin Abbas ina ina ba ibo bi ya da ya bidiya ba su ba ana yin gaisu saboda shi ne ne ne da ne ne ne ne ne ne ne da ne ne ne ne to a tsere da ya gane cewa kusa da ya ke da masu yake ba a ba wani na zuwa masu yana wani su kuma masu saba wa ana ya fi yata to kuma jiyoyi shi wani ya fi yata amma ya mai yin da yana da ila dama yake samu to shi yasa yana da a ce wato ainihin ya tu sai ubangiji ta ta ce wa kazalika ja'alna fi kulli kazalika ja'alna fi قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون Ubangiji ta alaƙe wa kazalika da alna fi kulle ƙaryati haka na muka sanya a kowace alƙarya a kadira mujrimiha manya-manyan mujruman sanya su ne manya su ne masu saba da ubangiji su da su ne masu wato ƙaryata mansanin Allah suke ha wanda a ƙarshe suke mata a cikin alƙarya suna ƙananan su mansanin aure ba su sani su san da abin kirki kuma wanda suke jin masifa ne kuma za ta koma wato a kowane manzo da aka aiko sai a ramu manyan manyan kawai da ba su yi imani da shi ba ya samu ana ne suke imani manzo da ya zo banka su abu ya to alwali da cikin mazira wannan su ba su yi imani ba kawai su ba su yi da manzon Allah sallallahu alaihi kuma su suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sune akabiru mujrimi hadi manya manyan mujriman wato ainihin gari to haka nan duk wani gari da aka aiko manzo sai a samu kuma akwai manya manyan mujriman gari su suke kawo cikar a dakon wannan annabi sune suke kawo matsala amma ta su ka suna ta amsa kira kawai matasa suna ta kira amma su kuma ko ina ko a yanzu inda za ka zo ka kama wa'azi kana wa'azi kana da aya ta tabbatar da ni da da sama sai ka samu matasan su za su yi tanka me yasa da kokolwan su ba ta fara samun matsala ba amma idan mutum shekaru ya yawa ya girma akan barna har yayi kuɗa kan barna ko kawai da shi akan wannan barnan cikin hankali ne saboda ya riga ya girma a kanta kuma a lokacin kwakwalwan sa memory ya dan fara da gaba ya zai fahimta man shabba kai shabba alai gundi ta saka abu zai fara shi kan manya-manya tun a zamanin mazala ta sama ba su yi domin ba abubakar ne fara yi ba ta shi ne ba su ba kai na masu ta salatu da ta ne yanzu za su ma shekara nawa shekara kanan wanda ta amma da su da wani abinci ina yan shekara ina iya yan yin yayan tamanin ko ta zuwa kan zuwa kaji ba sai ɗan kaɗan kaɗan ka samu kai kamar baban baban ya musulunta shi ne Usman shi? to ana samun irin wannan ina eh, ma ba su da yawa ta sa manyan da sai ko su ne suke cuta Allah haka Allah ya tsara amsa addu'an Allah na ba su ne dai samu matsala ɗin mutum kuma wani da ko suke da wani shugabanci su ne ahalun taraf suke shugabanci ko alfahari masu cewa wa abin nan na tsaro a malan wa abudan wa ma nanu bi mu'azzabin mu muka fi yawan kaya mu muka fi yawan duka sai wannan Allah yana son mu kenan tun ya fi fita mu a kan musulmi mu ne muke da dukiya da yawa mu muke da yaya da yawa don haka wata shekara ne saboda haka suna alfahari ba za su ke da abin da annabawan alfahari a cikin surat al ne ta lalace ما أرنا في أريات من نذير إلا قال إن إنا بما أرسلتم في كافرون وما أيكو من أريد ترك ما تريد ما تريد manyan da haka kuma suna nan suna ta sauraro ko da su gashi da shi da kuma su ne ba annabawa a cikin suratul zukhruf yace wa kadin kabirin wa inna wajadna ala wa inna ala ahadin muqtad nan ko wasu manzi ba kadin ka tiya ba ce manya manya da ke masu cikin masu mulkin garin iyayen mu wani a cikin kuma za a kawo iyayen mu wani hanyar su tafi ba su yi hanyar malawa wannan ya yi mai kuma zon da ba su yi hanyar suna ta su a cikin iyayen hali ba su ba shi ne abu ne Allah ta'ala ya musu da ya ce awalau kan abba'uhum la ya'lamu la ya'lamu ya kai kun da ko iyayen na hankali ba a kan shi ya yanzu da don samu iya yayin a da wannan kasar kashi kan sun ne ta ba ba ruwa ta kai da su wannan har ta fi ranar lahira da su a shigar kai su a kan fara idan Allah kai kai zaka ci kai koyi da iyaye ka in kai haka mai kai zaka kai in iyaye kai kirki ne kai koyi da in ba mutanen kirki bane ka so ba Allah ko mutanen kirki shi su amma ka ce kai ina wajen na abana abinda iyayen ka su ka kawai ko ne ko ne ko ne ko ne duniya ko ta ko ne. wannan su ne mutane masu makirci wa annabawan Allah ke sannan ne makirci da suke yi shi ne su umarni a yi kafurci kafurci wa Allah a kafurci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a rike kuma ka su zama abubuwan bauta eh a bar kana bauta wa Allah bauta wa gunki a sanya mata kishiya ko a hada bautan Allah da bautan wani idan an shiga tsanani bauta wa Allah in an samu wadata kuma an bauta wa wani abu daban wannan shine makirci da suke suna biyan mabiyansu suna faɗa musu suna lallabin su suna kiran su a sirrance don makirci galibi a sirrance ake yin sa shine makirci din gina manzonin Allah suna ginawa kuma suna ne suna rusawa manzala ta suma yana wa'azi in yi wa'azi wa'azi akwai abu da babbar sa sai ya zaga ta ce to yana da cikin ne ba kusan mu ne yana da tafi ka ne ko ya tsada da wa'azi. wannan shine makirci kenan idan alhazai lokacin ana zuwa aikin haji yayi musu wa'azi ya tare su don su yi imani in ya gama wa'azinsa da kan juya shi kuma sai ya zo ya dito dan mu ne wannan ya dan ya samu tabin kai ne kafa da abin da yake yake kenan sai rutu abin da ya fara da wannan shine makirci kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wannan makircin da suke masu kuma kansu a cikin suratu saba وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا Allah ta'ala ya ce waɗanda akwai da suke masu rauni mabiyan nan su kananan kafuran za su kanya wa manya-manyan kafuran ranar alkiyama a wuta za su je dare da rana kuna mana mamaki kirki suna gaya mana cewa mu cewa Allah ta'ala mu ci ne da rana to yanzu ku karba mana wani bangare na azaba mana yawa wannan shi ne makirki duk mutumin ka yana tsora kankan kan fata to yana maka makirki duk mutumin da yake tsora kan kan sabon Allah to makirki yake maka duk mutumin da yake tsora ka kan bidiyoyi to makiri ne makirki yake maka kuma haka na fahimtar da kai ne riba ka ta hanyar Allah a cikin suratu nuh mutanen annabi nuh ubangiji ta lace wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa yaquq wa nasara wa qad faqad adallu kathira wa la tazid zalimina illa balala Allah ta'ala yace sun yi makirci makirci da girma kafurai manyan kenan ba wa makaru makaran kubbara sun yi makirci makirci mai girma ku fara manansa kafiran makirci mai girma domin me suna cewa kar ku bar abubuwan bautan nan naku kar ku bar waddu da suwa'u da gusu da uku da nasaru kar ku bauta ku ci gaba da bauta musu kar ku bari ba abin da suke karawa sai fada saboda haka ubangiji ta'ala ya bayyana mana anan ya ya makirci yake shi shine ka tsora mutum akan fita a ɓoye ka dinga bin sa a gidansa ka ɗauko shi kana yaudaranta domin ka ka tsora shi akan fata da wannan ka masa makikinci kenan to duk masu yin wannan su sani rana alkiyama za su ɗanɗani mummunan sakamako na makikin nasu ba zai tale su zai ninka musu laifi da laifinsu da kuma laifin wa'incan mutanen da suka fitar ko kuma kwatankwacin laifin mutanen da suka bata amma su ma wa'in tafi ba za a ɗauke musu nasu laifi ba ubangiji ta ala a cikin suratul ankabut ya wala yahmilunna asqalakum wala na asqalahum wa asqalakum ma askali. lalle za su ci zunuban su su masu ƙasar da mutane da kuma wasu nauyi na zunubi tare da zunuban su za a idan idan wanda ya aikata wannan aikin za a rubuta masa zunubi dubu to kai in aka baka na ta dubu aka baya wancan dubu to za ka karo dubu ɗaya kuma a tsora maka kai zunubi dubu biyu za ka ɗauka saboda akwai laifin bakarwa manzan ma ya ce man sanna sunnatan sayyatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati bi ghairi an yanqusa min awzarihi shay'a duk wanda ya sannanta mummunan sunna ya tsora mutane akan fada to yana da laifin tsora mutane da ya kan fada sannan kuma za a ɗebi kwatankwacin laifin wani watan a sake tsora masa ba tare da an rage wa wani laifi ba ko da ka laifuffuka kenan da su zo su maka wato ainihin kafutu zunubai su yi maka yawa a ƙarshe wutar da za a sa kamata zama tana can ƙarƙashin ƙasa in mai bata jama'a ya sani yana son wannan yasa babu wanda yake cikin haɗari kamar mai kiran mutane izuwa ga ɓata? idan ka mutum ɗari to gurgudun alhakin mutum ɗari nan sai an zo an idan aka jefa ku a wutar jahannama in su a tsakiya tsakiya suke to kai kana karkashin wutar jahannama ne da kai ne kai sababin wato ainihin batsan a cikin wannan kuma in ka tsora in ka tsora mutane a kan shari'a kuma to duk duniya ba wanda kai kalada saboda duk wanda ya aiki da wannan shari'a din ya aiki da wannan alkhairin da a yi. za a ba shi lada kuma za a ba ka lada kuma kan ladan da za a ba shi shine ma'anar man sanna sunnatan حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزاره شيئا duk wanda ya nan da sunna da jumana ya nuna mutane su aikata aikin alkhairi za a bashi shi lada da ladan kwatankwacin na wa'inda suka aikata wannan aikin ba tare da su sauye musu ladan ba za ka addalu alal khairi ka fa'ilihi tun mai nuna mutane alkhairi kamar mai aikatawa ne manzala ta suma ya gaya sayyidina ali ya tura shi zuwa ga yaman yake la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am Allah ta'ala ya shirya da mutum ɗaya da sautin ka ya shi ya fi baka da jayin raƙuma cikin babu raƙuma masu ƙarfi da kuɗi masu tsada kamar da jayin raƙuma ya fi baka garkin jiragen sama shi da airport mutum ce ya shiru saboda sautin ka da lada da dariya za ka samu a layi, kira sai Allah ya sani da ka yi ka tsora mutane kan alkhairi ladan ta ce yawaita in ka tsora su akan sharri nan kuma sharrin ka zai yawaita saboda haka ji tsoron Allah a daina tsora mutane akan akwai malamin da sun sani wallahi sun sani akan kasuwa suke amma suna tsora mutane akan bata me yasa saboda alheri ko ɗan abinci duniya da suke samu a wannan hanya ka riga ka tara jama'a kana shugabantan su suna dan kawo maka ɗan ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu buhun shinkafa da aliya suna kai ga makka ma wasu kenan ba za ka yi daga ce wani abin da kake a kansa kuka ba ne suna yi maka ladabi suna jima maka kai ne shugaban su sai abin da kake to ko ka gano gaskiyan karshen ta ba za ka iya gaya musu ba wannan shine abin da malaman yahudawa suka yi suka tafi da addinin su suka karbi duniya idan mutum riga yi wannan dulmiyan wallahi da su ba ba su gane gaskiya sun sani sun zuciya ne kawai sun sa a kan barna suke amma yanzu idan suka zo suka ce jama'a abin da muka yi shekara da shekaru muna tsora ko a kan sannan a sai na ne ba daidai ba ne ku tuka ku koma zuwa ga Allah sun sani mutane na za su gare ka basu dan alfurma dan dan abun duniya da suke samu za su na samu to wannan shi ne kawai matsalan irin addu'o'in da ake kawo musu ana ba su kuɗi za a daina zuwa ana kawo musu shi sa mutum da zai daina ba amma gaskiya ta tsaya a yi a kan kwaya ɗaya ne wa'azin da alu sunna suke ya isa mutum ya gane gaskiya inda neman shirya ne sai dai yake gaskiya gangan amma ba wai wato ainihin bai gane ta ba shi yasa kaga wa'anda kuma su ba ta samun irin wayannan fa'idodi sai ka suna ganewa suna fita sai ga suna ganewa suna fita su hakiya amma asalin wanda ake cin yana da wuya yau wa kun ne suka taɓa gani ya ce jama'a na tuba daga gaskiya yanzu na dawo ahlus sunna kai amini wallahi ne sai dai kanana kananan sai wuya a ce da dan bid'a ne rikici ina da jama'a karkashin sa yazo ya ce na tuka na bar bid'a yanzu na zama ahlus sunna sai ka haɗe da ahlus sunna ba za ka san ya ka samu wannan amma waɗanda ma maskiya ne suna ganewa sai su gane a sai da autar da su kawai ake yi kawai ake kawai ake sai ga sun gane sai sun dawo kan waɗannan wajibi وجه صلاته إذا جاءتهم آية جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Ubangiji ta lafi wa iza ja'atkum ayatun tun aya ta zo musu daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala qalu sai suke ce lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah ba za mu yi imani da wannan ayar ba har sai an kawo mana irin abin da aka kawo wa manzonin Allah wai su ma sai a musu wahayi ba za su yi imani ba su ma mala'ikan yanzu ya musu wahayi irin yadda aka yi wa annabawa sannan su yi imani kenan ba za su yi imani ba sai sun zama manzonin Allah kenan wannan zai yiwu kaga kangarewa ne kawai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ya Allah ta ya musu raddi yace Allah shi ne ya san inda ya aje manzoncin sa shi ya san waye fitan tinka ya zama manzo sai Allah ya bashi manzo ya zama manzon Allah ya zama annabin Allah amma ba wani kura gurki ke ɗauka ba annabta ba Su to yusibu alladhina ajramu lalle waɗanda suka zama mujrimai suke sabon Allah sai yusibu wata الذين أجرموا صغار لك أنت عند الله ده قوم عذاب شديد لا عذاب أنني أصيب الذين أجرموا سيقوم في منشئ wanda suka saba wa Allah suka kafa suka shi ta sune mujrimai wato idan imani mujrimai da kuja da kanti da zai tsaya ku wajen ubangiji na wata sannan akwai azaba mai tsanani kanu yankuru abin da suka kasance suna market wato dun mai kuɗi market da yana komawa kansa Allah ta tsara ce wala yusiyu illa fi ali mummunan market ce na koma ita ne sai da faru ce to yanzu za ki ne ta ka gina ce dan dan kan ko da kake fada to da ga ina fada da ba ka kai ba amma ne mai zurfi da shi nan za a kuma kai halaka a cikin sinima wani ma ake cikin to tun ma da ake ma kitin sina koma sa ko kuma a lokacin ba sai za ka kamun Allah ya zo shi ne wani ubangiji ta ala yake da mai wani kan kuma rum dan aya ta zo musu daga wajen ubangiji ta ala a cikin su bara su ne ba su mafiya musu kai sai mala'iku sun zo sun musu wahayi tukunna abin da ake masu musu Allah ya yi da su ta ne فالنبي صلى الله عليه وسلم وبحيث تعتمد وكان الذين تجد نرى ربنا bayyana musu da Allah ta Allah ta da digiri ce kafin imani kuma ta an mutum da wannan a duniya Allah ta ta yi girman kai an kawo na su sun nuna garkawa sun nuna girman kai girman kai wanda yake babba Allah bai zai mutu ko me wannan abin da yake da bako. shi kam annabta neman sama ake ne kai ba kai dai ga zuciyanka ya kace kai sa ne zai ba annabta

in Allah bare zai ce to shi ma sarautar garin ku ne da za a baka ba ne mutu na tafi ka ba haka bane haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ta yana fasara wa sarki cewa ka nuti la hadal qur'an ala rajulin min al-qur'an fa hum yaqmuna qanatin hakan ka furen makka da wai mushrikai shawa wana tsammanin da a saukar wa wani ummu man da alƙur'ani na biyu ai mu imani wai a makarantu ba a makarantu da alƙur'ani a makarantu manzo zalla da kuma baraya ne da zama a nan to ai tsakanin makaranta da mutane za a tsakanin a maka akwai alwalid ibn mubin shine babban su din kasa za ki zama annabi mana ake da su ji shi a tayi kuma akwai urwatu bin mas'ud a sakafi shi kuma babban kafuli to da ya zama mana ya zama annabi wai da a ce ne da cikin mutane guda biyu na ne da za su bi ma cewa ne ne da kuka so a kan ne Allah ya mutu ya ce a kuma mun da su mana da za su ce wai wani shafa Allah ta ala shi kuma ya imani wa yi tantar jiro mun fi kira ba shi wa yi tantar zumi addini ala ba shi ala ke riba rafu kai za ka nuna masa ba wa ne karka bari ba sani da ala babu mai tashi abu ko mai hana shi cin abu za ka wayan nan mutanen sun rena mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin hakika shi ya tashi maraya ba ne ya kamata ya zama annabi a cikin suratul Allah subhanahu wa ta'ala ce la ra'auka in yattabi'u illa zuwa hadha alladhi rasula dan su suna maka izinin wai wannan ne Allah ya aiko manzo wanda wuce ko shi ne manzo ne wanda ya aiko manzo to shi ka ubangiji ta kama su ya tabbata musu ya hatta cewa sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakin mutum ya ne ne dangi da ke sa daraja ne tun annabi ba na al'ani kaga karshe da mutum ke nan sai aminci wanda Allah ya zabo shi da dangi ko da shi ba wa bazan jujin karimun min karimin aba qura'u shi mai daraja ne ɗan mai daraja ta mai daraja sun sani amma sai su rufe su wayan su zuwa nan ne zai zama annabi sun maka da daraja da kafin ya zama annabi ya zo da addini sai shi zai zama ba wani abu ba kaga kafuri ne kawai aji tabbata sai muslim manzo da sallama yake cewa inna Allah ta'ala min waladi ibrahim isma'il wa isma'il bani inana

da tajerin ya yi kana kuma Allah ya tafi kurai Kuma Allah ga tafi nu haji ya haji da nu haji kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karwa ya annabta kana zabe ne dan hadisi ce kakan shi Ibrahim alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wa ya tuba tajan manzon Allah da matsayinsa ne